waɗanne laifuka ne ake iya hukuntawa a yayin zanga-zanga da aka gudanar ba bisa kan ka'ida ba. Ana iya fuskantar hukuncin zuwa kurkuku na wata ɗaya zuwa wata biyu kuma da tarar kuɗi na jikka ishirin zuwa hamsin na sefa. Idan mutum ɗaya ko wani gungun mutane suka shirya wata zanga-zanga a kan titi ba tare da shaidawa hukuma ba ko kuwa idan sanarwa bata cika ka'idodi ba ko kuma ta kumshi ka'idodi da ɗabi'u don yaudarar manufar ko yanayin abin da aka shirya. A takaice mutum ɗaya ko wani gungun jama'a suna da incin zanga-zanga amma da shagadi shine a gabatar da bukatar ga hukumomin da ke kula da hakan. In kuka shirya zanga-zanga ba tare da izini ba, wannan laifi ne wanda hukuncinsa na iya kai wata daya zuwa wata biyu a gidan kurkuku da tarar jika 20 zuwa 50 na sefa. Wani hukunci ne aka yi tanini ga mutumin da ya taka dokar jami'an tsaro a lokacin zanga-zanga? Kun san zanga-zanga ce wacce a cikinta kuke kira ga da hankalin jama'a, amma kuna ɓoye manufar zanga-zangar. In aka kama ku, kuna iya fuskantar hukunci na zuwa gidan yari na wata daya zuwa biyu da tarar jika ishirin zuwa hamsin. Hallau kuma da ɗaurin wata uku zuwa shekara ɗaya a gidan yari da tarar jika ɗari na sefa idan mutum ɗaya ko wani gungun mutane suka shirya bisa kan titi wata zanga-zanga da ta kasance an hana ta a ƙarƙashin sharuɗan da doka ta tsara. Idan hukumar da ke kula da haka ta gano da akwai hargitsi a tsarin jama'a ko zanga-zangar ta ƙumshi tashin hankali da tun farko sun hana hakan amma kuka nace da sai kun yi zanga-zangar kuna iya zuwa kaso na tsawon wata uku zuwa shekara ɗaya da kuma tarar jika hamsin zuwa jika ɗari. Kuma duk wanda ya halarci taron zanga-zangar da doka ta hana ba tare da an tilasta mishi ba yana iya fuskantar hukuncin kaso na wata ɗaya zuwa wata uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari. Ma'ana idan kuka shirya ko a matsayinku na ɗan ƙasa idan kun san da an hana wannan zanga-zangar amma kuka halarce ta kuna iya zuwa kaso saboda hakan na tsawon wata uku da tarar da ke kai jika ɗari na sefa ba tare da nuna bambanci wajen gurfanar da masu laifi ba wanda za a iya fallasa su bayan wasu laifuka da aka aikata yayin zanga-zangar da aka hana kuma suka yi idan aka samu yawaitar laifukan za su iya fuskantar hukunci na kaso na wata uku. Vous pouvez aller en prison pour trois mois.